بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أفوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتى اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da sha biyar ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci na wato musabu bin umair a wannan layi na samaro a gidan alhaji bello gwiwa a wannan gari na wato sakkwata birnin shehu a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah ta'ala allah isa ƙur'ani ya ainihin wato cece mu kafin mu fara watakila ba za a rasa tambayi ɗaya biyu ba ko uku shi mala abraman zai karanta tambayoyin sai mu ainihin wato amsa ba su wannan za su yi kamar da da abin da zai shiga baki yana tambaya ne ya halatta goge baki da brush a cikin watan ramadana malamai sun yi tarifin aswaki shine dabin da ake amfani da shi wajen ya tsarkake baki shi ake ce masa aswaki ba wai itacen ba sharaɗi kawai ba dai a su dabin da ya shiga baki ya wuce magogoro ne wasu suna ta da a kan matsalar nan suna ganin don mai taya za a ce abin da yake da zaƙi a ce kuma ana azumi mutum ya sa a baki amma shi mai wannan maganan ya manta yana sa ruwa a bakin shi wajen alula shi ruwa bai da tes ne ba shi ya an mutum ya sa ruwa a bakin shi yake gane ruwa yana da gardi ko bai da gardi ba haka ne idan ka zo wajen alula ka sa ruwa a bakin ka kuskure haɗe ruwan kake ko fitarwa kake to hukuncin ruwan da ka sa a bakin ka abe gaza wancan makilin din da ya shiga baki yadda wannan ruwan iya bakin ka shi ma makilin din iya me ya baki bas kawai shi shikenan mu je ta gaba assalamu alaikum malam ne hukuncin sa a lokacin azumi to a sa turare lokacin azumi a bai karya azumi inna ma kawai dai a daya hankali wajen sa mai karfin da zai zo ya shiga kai ne wannan shine mu je ta gaba a ai kujera za a ne ba mu kujera wurin ba da kujera a kai karanta a yi raman shashi na mai da kujera mai da kujera yana tambaya a kan kisar annabi shu'aib da ta zo a cikin suratul shu'ara yayin da kowace al'umma aka ambata sai a ce da lahum ahuhum amma da aka zo wurin annabi shu'aibu sai aka cire kalmar abu. malam don Allah ko me yasa aka cire kalmar abu to ya bari sai na duba tukunna Allahu sai an ga dalilin da yasa ba faɗa ba watakila akwai wani gar na balaga a wajen malaman balaga in kuma shi mai maganan ne duga baki ɗaya subhanahu ta'ala bai ambata ba in bai faɗi dalili ba ka ba wanda zai mai ƙage ce ga dalilin da ya sa bai faɗa ba in kuma ma bai faɗa ba ba wanda ya sai tambaye shi dan mai baka faɗa ba ko akwai mu ji akar masallahu بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ajiya mun fara bayani karkashin wannan ayar huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i wannan muka dan tsaya muka dan kade wata ikura da ake ɗan tayarwa dangane da matsalar cewa Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi subhanahu wata'ala muka kawo maganan al-Imam wanda sai mun je watakila suratul shu'ara da suratul a'raf to nan ne zamu tsaya mu baje wato bayani da ayoyi da wasu hadisan da kuma maganganun mutanen farko da suka koyi Qur'anin nan a gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da matsala akan wannan mutane sun kasu gida uku ne akwai wanda suka ce Allah bai ko ina bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa bai sama bai ƙasa a kuma wanda suka ce yana ko'ina kaga wayannan wani ne diddani ne la yastami'ani sannan akwai mu da muka tsaya inda Allah ya tsaye da mu ya faɗa a Qur'ani sai muka tsaya iya inda ya faɗa sai muka tsaya akwai wata tambaya da zaka ji suna wurguwa waya za ka ce Allah ya daidaita a kan al'arshi ai ya faɗa sai da ya halitti sammai bakwai da ƙasai bakwai nan sannan ne daidaita a kan al'arshi to kafin ya halitti sammai da ƙasai ɗin yana ina ne suna wannan tambaye ko ba sai? to da sai ka ce masa arrahamanu fas'al bihi kabira shi Allah a tambaye shi labarin kanshi kafin lokacin yana ina ne ya faɗa to in ya faɗa sai mu faɗa tunda bai so mu san haka saboda shi ba abinda ya so mu sani saboda shi sai mu faɗa wannan kawai sai mu tsaya bas shikenan tunda babu wanda ya kai Allah sanin kanshi sannan duk duniya babu wanda ya kai annabi Muhammad sanin Allah subhanahu wata'ala ko akwai shi babu to mu mun tsaya iya inda Allah ya faɗa iya inda annabi ya faɗa wanda ya ga zai wuce Allah zai wuce annabin gashi nan ga wajen nan ya wuce wannan matsalar sa shi shi yasa muka kawo maganan al-Imam Ibn al-Qayyim jiya da yake faɗa cewa an umarci Yahudawa suke hittatun da suka take su suka ƙara nunun sai suka ce hintatul yace su ma haka Allah yace istawa a Qur'ani sai suka ce istaula yace da nunun ta Yahudu da lamun ta Jahamiyya yace dukkan su ƙari suka yi a cikin wahayin Allah subhanahu wata'ala وهما لرب الوحي لوحي رب العالمين زائدتان قاري ne guda biyu su duka guda biyu in mutun yana so ya koma cikin littafin sa wato muktasar sawa'iqul mursala zai ga dogayen maganganu da ibn al-qayyim yayi da rudud da yayi da hujjoji da ya baje kuma muka ce malam mai risala ma wannan aqidar ita ce aqidar shi bai yadda cewa Allah yana ko ina ba ya ce Allah yana saman al'arshin sa sannan amma wa huwa fi kulli makani bi ilmi wani dan shi'a ana ce masa wato mulla imran ko umran ya tuba daga shi'anci ya bari da ya tuba daga shi'anci yana tuba daga shi'anci ya zo ya kama sunnar annabi muhammad ya rike yana rike wannan aƙida sai mutane aka yi wuta a kai shi shine yanzu yayi wasu baitika cewa in kana mutu wa mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahhabi in dai bin annabi muhammad shine wahabiyanci yace to duk duniya ta rike ni ba wahabi ne yace aqida ta yanzu shine an fi sharika anil ilahi fa laysa li rabbun suwal mutafarrid al Ya yace ina kore ma Allah abokin tarayya bani da wani wanda nake bautawa sai Allah wannan makaɗaicin da ake kiran shi al wahabi yace la qubbatun wala wasanun wala qabarun yace wala lahu sababun min al-asbab yace babu wata ƙubba ko wani gunki ko wani ƙabari da na yadda cewa yana da wani tasiri wajen riƙe wani sababi ko janyo amfani ko cutarwa yace kalla wala hajarun wala shajarun wala ainun wala nusbun min al-ansabi yace babu wani bishiya ko itace ko kaza ko kaza ko kaza sai ya ce aidan walastu mu'allikan litamimati aw halqatin aw wada'atin aw nabi yace bana daura laya bana daura kaza bana daura kaza yace li raja'i naf'in aw li daf'i baliyatin Allah yanfa'uni wa yadfa'u ma bi dan in janyo makai na amfani ko yace bana yin wannan yace cewa kawai na riga na dogara ga Allah shi kadai yake da tasiri wajen janyo amfani ko tun kuɗi amfani sanan yace aqida ta yanzu shine walibtida wa kullu amrin muhdathin fid din yunkiruhu ulul albabi da ƙirƙira abu da sunan addini da fararwa yace duk wani mai hankali lafiya ya kamata ya musanta wannan sai yace arju bi anni la uqaribuhu wa la ardahu dinan wa huwa ghayru sawabi yace ina fatan ba yadda za in kusance shi a matsayin addini yanzu kuma babu yadda za in yadda da shi kuma wannan abun ba daidai ba ne sai ya ce wa a'udhu min jahamiyatin anha atat bi khilafi kulli mu'awwilin murtabi Ya ce ina neman tsari dangane da aƙidar aqidar jahamiya domin wannan aƙidar fa ta cewa Allah bai daidaita a al'arshi bai yadda ya faɗa a Qur'ani magana ce ta jahamiya asali fa kuma ka je ka bincika wane ne wanda Jaham bin Safwan din daga ƙarshe mai ya faru da shi a rayuwar shi an shigo da mutane bakin abubuwa an watsar da na farko an do an kama na baya da haka mu muna kan abin da annabi yake kai da ɗaliban annabi muhammad sai ce bi khilafi kullum mu'awwilin murtabi sai ce wal fa inna hasbi ya fa inna hasbi qudwatan fiha maqal as al-anjabi yace maganan Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi ya ce wannan ina da shugabanni masu girma wanda nake koyi da su suwaye shugabannin sai ya ce a shafi'i wa malikun wa abi hanifata wa bin hanbalin nitakil awwabi ya ce al'imamu malik wannan ita ce aƙidarsa shafi'i wannan ita ce aƙidarsa abu hanifa wannan ita ce aƙidarsa ahmadu bin hanbali wannan ita ce aƙidarsa malaman mazahibu ɗin nan guda hudu ya ce amma wa bi asirina man ja'a mutakidan bihi sahu alaihi mujassimin wahabi yace amma a wannan zamanin da ka dauki aqidar maliku da shafi'i da ahmad bin hanbal da abu hanifa sai mutane su yi ca akan ka sai a ce maka ba wahabi sai a ce kayi ma Allah subhanahu wata'ala tajdisimi haka ake fada ko ba haka ake fada mana ba haka ake fada Allah ta'ala ya shiryar da mu sai an dai can wataƙila ma mun bukata ta kama a zo da littattafai a ce wane ya faɗa wane ma ya faɗa shehi abdulkadir jilani ma ya faɗa a cikin alguniya wane ma ya faɗa duk sai mu baje littattafan don ka gane ba wai magana ba ce da mu muka fara mai risala ma ya faɗa amma sai a kyale mai risala ya zauna lafiya lau kai kuma sai a zo a diran ma bayan kuma kai karantawa kai kuma malamin da ya karantar da kai ko ka karanta gurin bayan kai ka ɗauko karatun za ka aiki da shi kuma sai zai ma jafai sai ce wannan kuma in ba daidai bane to a daina karanta risalar mana a cire ta a zaure a daina karantar da mutane ita mana Allah ta'ala ya shirye da mu da haka muna wa babban malamin wato barka da zuwa wannan majalisi mai albarka yau ina ganin naji kabbara lokacin da malam ya shigo malam ya shiga rububi ya shiga cikin yan kallo ya saje da mutane <laughs> Allah ya saka wa malam da alheri ko shakka babu wato fadilatul doktor wato Muhammad Mansur Ibrahim ya ba da gudunmawa ƙuran gaskin gaske duka waɗannan tafsiran da aka yi wajen tabbatuwarsu Allah ne wato sila sannan kuma da gudunmawar shi don ba don shi ba sannan da tsayawar da ya ba yadda za a yi makaratun yi ta yaya kuma wannan na daga cikin dalilan da wala muna masa kyakkyawan zato kun san yadda harkar karatu ta zama da kada an ce wani ya bullo a can sai ga kamar zai kashe ma kasuwa sai ga mutum yana kokarin babbakewa to amma shi fe yi abin nan fa cewa lallai fa sai an zo daga Kaduna garin nan an yi tafsirin billahi alaikum in ba dan yana fatan ci gaban addini ba haka zai yi to da haka da mu da shi ku roƙan mana Allah Allah ya azurta mu da ikhlasi gurin yin aikin thumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawa sannan Allah ya daidaita sammai guda bakwai ajiya muka faɗa mun fara ko muka ce dama Allah subhanahu wata'ala tun farko ya ce wa annabi wala qad atainaka sab'an min al-masani mun baka ayoyi guda bakwai da ake maimaita karatun ayoyin da kuma alkur'ani mai girma idan ka faro daga suratul baqara a farko wannan ita ce aya ta farko da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da kalman sab'a nuni cewa tunda a baya ce cewa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin to yin amfani da kalman sab'a samawati wannan dalili ne cewa wanda ya saukar da ƙur'anin nan wanda ya halicci samman nan guda bakwai kuma ya halicci ƙasai guda bakwai shi ya saukar da wannan ƙur'anin nan a nan gurin da ya faɗa ya ce fasawahun hunna saba a samawa yadda sammai suke guda bakwai haka ya faɗa ya ce allahu ladi khalaka saba a samawatin sai ce wa min al'ardi mislahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما kenan yadda sammai suke guda bakwai haka ƙasai suke wa guda bakwai to jiya na ce ƙarshen inda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalman saba'a a ƙur'ani shine a suratul nabai wa bane na fawqakum saba'an shidada muka ce kuma suratun na bai ita ce sura ta saba'in da bakwai kuma a cikin ƙura'ani ana ganewa ita ce sura ta saba'in da bakwai idan ka faro ƙirgin ayoyin ƙur'ani ka zo daidai kan ayar kuma ita ce aya ta dubu biyar da ɗari shida da tasa'in da uku a daidai wajen to yanzu ka ɗauki ba ga ƙur'ani a gaban mu ba yanzu da ya ce saba a samawati can ya ce wa bane na fauka kuma saba'an dada to yanzu ka ɗauki wannan sinun ba shi wani harafi na farko sai mai sai ba'ul sai ainun ba harafi nawa bane to ka koma cikin na ba'i da ya ce wa bane na fauka kuma saba'an shi kuma harafi nawa ne a can a duba da kyau abin hudu idan ka ɗauki ukun nan ka ɗauki wayancin harafin guda hudu bai sake baka bakwai ba wannan bakwai ɗin bai yi daidai da adadin walƙada ati na ka saba'an minal masani ba wal qur'an azim ina ba ta an fahimta sannan yi adad daidai da adadin surorin 77 kuma to shi yasa zaka ga mu'jiza ta alqur'ani tunda yace wa laqad na ka an minal masani Allah yana ta buga misali da bakwai bakwai yana zuwa maganan ciyarwa da ya fara buga misali kafin nan sai ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi lillahi sai ya ce kamar sali habbatin ambata sab'a sanabila fi bulatin ya mi'atu habba da bakwai Allah subhanahu Ta'ala ya buga ainihin wato misali da ya zo maganan aikin haddi ya ce faman ya yajid fasiya ta ayyamin sai ya ce me fil hajji wa sab'ati idza raja'atu sai ce tilka asharatun min kamila ai za iya faɗar goma ga kawai a ce ai azumi goma amma sai da aka fada aka ce fil hajji wa sab'atin sannan aka zo aka ce tilka asharatun yasa malamai suka ce hatta lissafi qur'ani bai bari ba tunda sai da yace fa man lam yajid fa salasata ayyamin ko azumi uku aikin ina wa sab'atin da kuma bakwai idara jatin duk wanda kace mai ga uku ga goma ko baka faɗa mai ga uku ga bakwai ya san ko nawa ne amma sai da qur'ani ya sake dawo yake tilka asharatun kamila wannan goma cikakku kenan shi yasa annabi yusuf a cikin suratu yusuf Allah ya ta buga misali cewa qala maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un hijabun wa sab'i sumbulatin wa ukharu wa khudar wa ukharu yabisat ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya in kuntum ru'ya ta'burun da suka dai tan cewa yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un idafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukharu bisa. la'alli arju ila an-nas la'allahum ya'lamun me yace musu qala tazra'una sab'a sinina fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun Sun a ya'ti min zali zalika sab'un shidadu aka dinga amfani da kalmar min bakwai don Allah ya tabbatar da wancan abin da ya bayar cewa laqad atinaka sab'an min al-masani wal qur'an al shi yasa ai ko maganan ashabul kafi sai da aka ambaci bakwai cewa sai quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil qayb wa yaquluna sab'atun wa saminuhum mutanen can da suka kangare da Allah zai musu azaba da yace alhaqatu malhaqa wa ma adraka sai yace kazzabat samud wa adun bil qari'a fa amma samud fa uliku bitaga wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sai yace sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayamin suma to shi yasa jahannama da Allah ya tashi sai mata ƙofofi guda bakwai yace laha sab'ata abwabi Da kulle babin minhum juz'un maqsu sannan sai da ya rantsuwa guda bakwai sannan ya faɗi jawabin da yake da alaƙa da rantsuwar ya ce wa shamsi wa duhaha ya rantse da rana da ta ɗaya kenan ko wannan hari idza jallaha wal qamar idza talaha da wata idan ya biyo ce bi kenan ko wannan hari iza jallaha da wuni idan ya bayyana idan ya idza yaghsha ba hudu kenan ba was sama'i wa wama banaha ba biyar kenan ba wal ardi wama daha ba shi da ba kenan sannan wa nafsin sannan sai yace fa alhamaha fujuraha sannan kowace rai Allah ya kimsa mata sanin abin da yake fajirci ne da kuma ainihin wato taqwa ne shi yasa wannan littafin da ya saukar da shi sai ya ce kitabun anzalnahu ilaykum liyadabbaru ayati dan mutane su yi tadabburi to shi yasa a babun ijazul ilmi yanzu hatta adadi abin da ya shafi harfin alkur'ani da kalmominsa da adadin ayoyinsa akwai mu'ujiza kwaran gasken gaske da take tabbatar da cewa lallai wannan littafin na Allah subhanahu wata'ala ne ya fi ƙarfin a ce wai mutum ne zai zai tsara yi wannan maganan ba magana bace ta Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya faɗa bayan ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim kowane irin abu Allah yana sane da shi shine al-alimu ja'a ala bina'i fa'il fa'ilun wato lil mubalaghati fi wasfihi bi kamalihi ko bi kamalil ilmi saboda Allah ya kai makura wajen ya cika ya tumbatsa da ilimi ilimin da babu wani abu wanda bai san shi ba karami ko babba kuma sanin da yayi ma abu da sanin abin da yake ƙasa da sanin abin da ke sama daɗe ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ya ce wa in ta jahar bil ƙauli innahu ya alamu sirra wa akhfa da haka an kawo asirra suka ce to nan kalman akhfa kalma ce zato adda wato ya san abin da yake boye da kuma abin da yake bayyane shi sa zai ce ya san abin da yake wato ƙasa ballantana ma ballantana ainihin wato sama subhanahu wata'ala aya ta gaba Allah yace wa id qala rabbuka wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu Allah ta'ala ya ce wa iz qala rabbuka ka tuna lokacin da ubangidinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ne zan sanya khalifa a bayan ƙasa qalu sai mala'iku suka ce ataj'alu yanzu ka sanya fiha a cikin wannan ƙasar man yufsidu fiha wanda zai yi banna a cikinta wa dima'a ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bayan mu muna tasbihi bihamdika da kuma gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala ya ce musu inni a'lamu ni na san ma la ta'lamuna abinda ku ba ku sani ba Allah ta'ala ya faɗa yace wa iz qala rabbuka katuna lokacin da mala'iku wato katuna lokacin da ubangijinka yace wato ga mala'iku su mala'iku wasu halittu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su Wataƙila sai an samu wata gaba sai a yi bayani abin da yake sifofinsu da kasa'isinsu da kuma ina suke zama mun malamai sun yadda cewa inda ka ga mala'ika a doron ƙasa to wani a samun Allah ya turo shi amma wajen doron ƙasa ba wajen zaman su ne, da sun gama a samun kuma sama suke koma can ne wajen zaman su to sai ya cewa mala'ikun yana faɗa musu cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa ga inna wato harfu nasbin ne wa Taukili? sannan a nan wajen aka ce inni ba a kawo nuna lokaya ba saboda inna harafi ne ana iya taɓa mutuncinta ba matsala domin akwai nuna wuqaya da ake kawowa don taba don kare mutunci na Fi'ilu madin ko Fi'ilu amrin ko Fi'ilu mudari amma ita inna da harafi ce ba su ba fi'ili bace wato harafi ce ba fi'ili ce in an ga dama a taba mutuncinta in an ga dama kuma a kare mutuncinta shi yasa a qur'ani wani gurin zaka ga an kawo shi haka inni wani gurin kuma a kawo inna ne ina ba ta ran fahimta inna ni din idan an kawo wannan nunun din da ake kawo ita ce nunul wuqaya nunun ta ainihin wato kariya da haka ga yawun ta mai magana da haka irin nan sukan ce inna harfu nasbin ne wa tawkidin mabniin alal fathi wato fi mahall mabniin alal fathi wato an gina shi akan fata wadda aka shigar da ita wato a cikin yaunta ta mai magana saboda babu nunin ta kariya da nu ya'un din ita ce fi mahallin nasibin ismu inna da haka ja'ilun din shine khabar na ainihin wato inna da haka a nan gurin kuma suka ce ja'ilun din ismu fa'il ne ya amalu amala fi'ili ismu fa'il ne yana aikin aikin fi'ili domin muna da ismu fa'il ismul fa'il sannan muna da mai ismul maf'ul shi ismul fa'il da ismul maf'ul duka wa'annan idan an yi amfani da su akan mutum ba lazimai bane amma sifatul mushabbaha bismil fa'il ita ce take lazim kaman daraba ba madi ba yadribu yana me yana duka ko to mai duka sai a ce daribu shine ismu fa'il kaman qara'a ya qara'u ko ba yana karanta ba mai karatu sai a ce qari'u kaman hafiza ba ya haddace ba ya yana haddace wanda ya haddace Qur'ani sai a ce masa hafizu kamar nasara yansuru mai taimako sai a ce mai nasirun shine ismu fa'il to haka ja'ala ya ja'alu sai aka ce ja'ilu ismu fa'il ina fata an fahimta to shi yasa zamu ga khalifatan incin ya masa nasba da haka ismu fa'il ne ya amalu amala fi'ilihi an kawo shi kuma sai aikin da ya ja'alu yake kaman Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil in inni aj'al fil ardi khalifatan ni zan ci gaba da sanya khalifa ainihin a doron ƙasa al-imamu kasir ya ce wa dalilu ala zalika ne ma'anan khalifa ta yadda wa'ansu za su tafi wasu su zo wa'ansu za su tafi wasu su zo Allah ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi wa a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shi ya sanya ku a doron ƙasa wasu na mai wasu wata al'umma ta tafi wata ta zo wata al'umma ta tafi wata ta zo in ka ga wani masallaci wani yana gudanar da wani abu ba mamaki ka ba shi ba ne da wani ne sai wancan ya tafi shi ma sai ya shi ma sai ya zo sarkin musulmi na jihar nan da ba shi ba ne ba wani ba ne sai ya tafi sai shi ma ya zo eh eh na ƙasa ko to sarkin musulmi na ƙasa Allah ya ƙara masa lafiya to sarkin musulmi na ƙasa an gane ai da ba shi bane amma wan ya zo, to a tsari na Allah tun da shi ne ya ce in ne ja fil ardi shi yake sanya wani yana mai wani zai tafi wani zai zo gwamnan jiha za ga da ba shi bane wani ne ya tafi wato wani ya tafi shi ya zo ku to zai sake tafiya shi ma wani zai ƙara zuwa wannan shine tsari na Allah shugaban ƙasa a Najeriya ai da ba shi bane wani ne kuma a tsari na Allah haka zai tafi kuma wani zai zo shi yasa yace huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku a dauran ƙasa wani yana maye mu wani sai yace wa rafa'a ba'adakum fawqa ba'adin darajatin sai ya ɗauki wasu sai ya ba su matsayi sama da wasu sai ya ce liyabaluwa kun fima don Allah ya jarrabe ku cikin abin da Allah subhanahu wa ya ɗauka ya ainihin wato ba ku. to shi yasa cikin abin da yake sawa na wani ya maye ma wani sai Allah ya ɗauki wasu ya ɗora su ya ce su wakilce shi a doron ƙasa wajen zartar da hukunce-hukuncen shi shi yasa ya ce ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ya dawudu ne ne na saka khalifa a doron ƙasa wanda za ka wakilce ni wajen zartar da hukunce-hukunce a dauran ainihin wato ƙasa to shi yasa da ya faɗa haka halu sai mala'iku suka ce a taji alufiha inda ka sanya a cikinta malamai suka ce wannan ba suna ma Allah subhanahu wa ta'ala inkari ba ne suna faɗa ne ko dai wani abu na ilimi da Allah ya sanar da su dangane da su abinda mutanen za su idan an sa su saboda abin da zai zo gaba shine man yufsidu fiha wanda zai yi banna a cikinta ta sannan wa yusbiku dima'a ya zubar da jini malaman tafsiri da dawon suna kawa cewa akwai wata wasu halittu da aka taba banul jan to su banul jan din nan an taba su a doron kasa suka kan gare mu Allah subhanahu wata'ala Allah ya hallaka su suka koma kan dutse da kan ina ne da kan ina ne to wannan dai wallahu a'lam amma dai ni hanyar abinda na sani hanyar sanin gaibi guda biyu ko dai Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa da abinda ba Allah bane ya faɗa kai tsaye ba annabi Muhammad bane ya faɗa an ka zo sai ka ce to yadda aka faɗa ko kuwa to saboda haka yadda aka faɗa amma dai nan malamai suka ce su sun faɗa ne wato ba akan fuska na jayayya da Allah subhanahu wata'ala ba akan fuska na ainihin wato abinda Allah ya sanar da su cewa zai faru shi yasa suka ce a ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika ai in har zaka sanya mu ne muka fi cancanta a saka a doran kasar saboda mu muna maka tasbihi tasbihin da ko yankewa ba mai kuma tare da gode maka wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu to inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ku ba ku sani ba shi yasa shi yasa al-imamu ibn kasir yake cewa qala Allah ta'ala mujiban lahum an an hadi su'al Allah ya amsa musu dangane da wannan tambayar su cewa inni a'lamu ma la ta'lamun ai a'lamu min al-maslahati rajiha ina sane da maslaha wacce take rajiha fi khalqi hadha sinfi wajen halittar wannan nau'in alal mafasid akan banna allati zakartumuha wacce ku kuka ambace ta ma la ta'lamuna antum abinda ku ba ku sani ba domin fa inni sa'aj'alu fihimul anbiya domin cikin mutanen da zan halitta a cikin su ne zan sanya annabawa a doron ƙasa wa ursil fihimur rusul kuma in zan turo wa mutanen manzanni ta hanyar wa'annan mutanen ne zan turo manzanni din wa yujadu minhum siddiquna kuma za a samu siddiqai a cikin su والشهداء كما ذا أسام الشهيداء تكنس والصالحون دمتان كيكي والعباد والزهاد والأولياء دماس إبادة الزهود دولي والأبرار والمتقون والعلماء الآملون دقة كذا أسام والخاشعون والمهبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليه وأن ذا سبي من ظنين الله سبحانه وتعالى to a cikin mutanen ne ai da suka ce a tada alufiha man yufsidu fiha ba a ciki bane Allah ya zaɓi wanda kuma yafi kowa daraja a wajen shi a sama da kafa? waye wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda shi Allah ya san abin da su ba su sani ba sannan cikin abin da Allah ya sani wanda su ba su sani ba a wannan yanayi Allah yana da wasu sunaye a cikin sunayensa akwai at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne sannan kuma sannan algafuru ne sannan algafaru ne sannan gafirar zambi wa ƙabilin taubi ne ko kuwa to wa'annan sifa kuma inda su mala'iku ai ba laifin suke ba ballantana ya zamanto wannan abin ya yi mutabaka dawa da su shi yasa annabi ya faɗa ya ce laulam tuzni ba don kuna yin zunubi ba da Allah ya tafiyar da ku ya kawo al'ummar da za ta yi laifi ta roƙe shi ya gafarta masa saboda wa'ancan abubuwa kuma an yi wuta an yi aljanna in Allah bai kawo mutane duniya ba ta ina wuta za ta samu abincin da za ta ci ta ina aljanna za ta samu wanda za su shige ta ai shi yasa yace inni a'lam to shi yasa da aka zo duniyan ne sai yace to wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni lahum qulubun la na biya shi yasa Allah yace musu ni na san abin da ku ba ku sani ba to abin da kuma Allah ya yace inni a'lamu ma la ta'lamuna ma din ta kunshi abubuwa masu tarin ya wanda ba za ki suke gubu wanda Allah shi ya sani wanda su ba su sani ba domin tazaran Allah wajen abin da ya sani tsakaninsa da halittu tazaran ya fi sama da kasa in ma'ana bi aya ta gaba Allah ya faɗa ya ce mu wa'allama adamu al-asma allama adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi adamu sunaye kullaha baki ɗayanta sun ma'aradahum sanan ya bujiro da wa'annan abubuwan alal mala'ikata akan mala'iku faƙala ya ce masa an ni, ku bani labari bi asma'i Ha'ula da sunayen wa'annan in kuntum sadiqina in dai har wato da gaske ne cikin abubuwan da kuka ainihin wato faɗa Wannan abubuwan da Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a Allah ya sanar da annabi adamu ga allama wanda fi'ilun madin ne yana mawazani na wato fa'ala ya fa'ilu mazdarinsa shi ne tafi'il kaman allama ya allimu mazdarinsa shi ne ta'ali, to fi'ilin allama kuma ya ta'adda ila maf'ulin bihi ne da yin da kaga an kawo shi ba a kawo maf'ulin bihi guda biyu ba to sai kuma ka koma gurin malaman balaga za su ce maka akwai garar akwai dalilin da yasa ina fatar an fahimta shi yasa mu yayin da ya zama mudari'in shi yu'allimu ne a qur'ani duk inda yace wa yu'allimuhul kitaba wal hikma dan haka yu'allimu hudin shine fi mahallin nasb maf'ulin bihi awwal al kitaba shine maf'ulin bihi mai asani dan haka wa allama Allah ya sanar da adama shine maf'ulin bihi awwal al'asma shine maf'ulin bihi sani sannan sai ya kawo taukidi sai ce kullaha dukkanta kuma shi dalilin da yasa ake kawo taukidi saboda gusar da ibahami saboda kar wani ya zo ya tawilin magana kai sai ai ba haka kake nufi wani abu kake nufi ina ba ta ran fahimta idan na ce kamar yadda na Aisha za ta ce kuntu ma a rasulil ko ana ba kuntu a gasilu ba mun kasance ina wanka sai ba a gashiru ba akwai wa fa'iluhu mu mustatir wujuban wa ana ba sannan sai ta ƙara kawo ana to wannan ana din da ta kawo na biyu taukidi ne don gusar da ibhami kawai wani zai ce to ai ta ce ne amma ba haka take nufi ba ina an gane shi yasa mutanen annan Musa suka ce masa ya Musa izahab ba izahab wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban wa anta ba to wannan an taɗin da suka kawo na biyu taukidi ne dan ma kana shakka ka ce a'a ai da suka faɗa ba Allah suke nufi ba wani abu suke nufi ya kama a'a abu anta ka tafi kai dinnan wa rabbuka da ubangijin naka da kake faɗa ku je ku aiki mu dai muna nan ba inda zamu ba kana cewa ba a shiga Allah zai taimaka to idhab anta kai din wa rabbuka da ubangijin naka ku je ku yaki muna nan an gama sai a sanar da mu to shi yasa Allah da ya tashi sai ya ce wa fir'auna wa laqad arainahu ayatina kullaha kun ga arainahu mun nuna masa ayatina sai aka kawo kullaha taukidi ne dukkan wani dalili da za a nuna masa ne ga girman Allah sai da aka nuna masa bayan da aka sanar da shi sunayen abubuwa sun ma'aradahum alal mala'ika sana aka bujiro da sunayen abin akan mala'iku aka ce an bi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin ku bani sunayen wa'annan abubuwan me ya faru Ƙalu sai suka ce me qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qalu sai mala'iku suka ce subhanaka Allah sarki ya tabbata gare ka la ilma lana Allah ba mu da ilimi ba mu san kuma shi yasa suka kawo lannafiya jinsi. ba mu da sanin kowane irin abu illa ma na sai abin da kai ka sanar da mu abin da kuma Allah ya sanar da annabi Adamu su bai sanar da su ba saboda innaka antal alimu domin kai kai ne al'alimu wanda ka san kowane irin abu cikinsa da bayansa sannan alhakimu kuma kai kake yin hukunci kuma ka ɗauki kowane irin abu ka sashi inda ya dace a ainihin wato sashi saboda haka yin tasbihi da suka yi yana nuna muhimmancin tasbihi a kowace munasaba ba nan sun faɗa sun ce qalu subhanaka la ilma lana ba illa ma allamtana innaka antal alimul hakim to haka Allah ya ƙara hadawa a wani gurin yace wai sabbihu ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min khifati tsawa da kuma ainihin wato mala'iku suna yin tasbihi tare da gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa a suratu ali imran da yace inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك Ɗarki ya tabbata gare ka shi yasa zamu ga annabi Musa da ya ce yana so zai ga Allah ganin Allah bai ba bayan ya faɗi ya suma ma a faƙa. lokacin da ya farfaɗo yana tashi kalman farko da ya fara shi shine subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace tsarki ya tabbata gare ka ya ainihin wato yi tasbihi haka nan annabi isa tambayar da Allah zai masa a alkiyama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillahi me zai faɗa qala subhanaka Allah tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu ni an aqula ma laysa li bihaqqin to zaka ga amuna sabobi da dama idan abu ya girmama sai a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi shi yasa ko zama aka yi kafin a watsi ba a yadda a tashi ba sai an ma Allah tasbihi idan za a tashi me ake yin kafaratul majlis wata kalma ake fara faɗa in za a tashi kaga kalma ce ta tasbihi ta tsarkake Allah subhanahu wataala naka duk mutumin da yaje yace ba ma zikiri wannan mutumin makareci ne da mu abinda ba ma yi zikirin da ya fita daga ka'ida shine ba ma yi wannan ita ce kawai ƙa'ida. shi yasa ka ga a ƙurani duk inda Allah ya yi makansa tasbihi to wata magana ce mara kyau aka jingina masa wa qalat takhadha Allahu waladan sai ce subhana sarki ya tabbata ga Allah amma saboda girman matsalar na na Aisha a ƙur'ani a ta ne kaɗai Allah subhanahu wata'ala saboda girman munin abin da aka jingina mata Allah ya ce subhanaka haza. sarki ya tabbata ga Allah wannan kirkiren ƙarya ne mai girman gasken gaske to abin da yafi wannan kuma girma ga baki daya shine annallaha jalla wa ala sabbaha nafsuhu bi nafsi ya makansa tasbihi da kansa shi yasa da ya tashi sai ya ce wa annabi subhanalladhi asara bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala Yunus bin Matta da ya samu kansa cikin matsala kifi ya haɗe shi an tura shi ya je wa'azi ya yi wa'azi mutane ba su karɓa ba ya jira umarni daga Allah cewa ya baggari sunna ta Allah in Allah ya tura annabi ya yi wa'azi aka ƙi karɓa to in Allah ne ya ce ma annabi ya baggari to matsala ta riga ta zo shi kuma jin haushin ya zo wa mutane da alheri suka ƙi karɓa shi kenan me zai faru sai ya baggarin ya zo ya shiga cikin jirgi sai jirgi ta fara tangal-tangal aka ce to diyar da aka yi a cikin jirgin nan akwai al'abdul abiku gudajjen bawa daga mai gidan shi shi kuma ya gudu daga gurin babban mai gida shine Allah subhanahu wata'ala sai aka zo aka yi kura aka ce to ai duk wanda ta fada kanshi a wurga shi cikin jirgi shine fasahama sai aka yi ƙura sai ta faɗo kan annabi Yunus sai ya zama tufa kana minal mudahadina wannan ya kama nan wannan ya kama nan sai aka ɗauke shi sai aka wurga shi cikin ana wurga shi Allah ya curo wani kifi falta kama hulhutu sai kifi ya loma da shi kawai ya koma ƙasar ruwa ya kwance shi shine Allah sai ya ce wa zannuna idh zahaba mugadiban ka ambatan musu ma abucin kifi lokacin da ya tafi yana mai fushi fa zanna allan na qadira alaihi Allah ya ce ya tsammani cewa ba za mu kuntata masa ba ba za mu saka shi cikin matsala ba da kifi ya haɗiye shi fanada fi zulumata Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin wannan tasbihin da ya dinga ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin shine Allah ya faɗa a suratul safat yace falawla annahu kana min al-musabbihina ba don wannan tasbihin da yake ba Allah ya ce lalabisa fi batnihi da ya zauna cikin cikin wannan kifin har ranar tashin kiyama wannan tasbihin da yake to shi ya kwace shi kenan kaga wannan kalmomin da mutane suke renawa na tsarkake Allah subhanahu wata'ala na tasbihi gare shi babu bane wanda yake abin renawa in ma ka kiyin tasbihin to sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama ko ƙasa yana tasbihi ga Allah kuma Allah ya faɗa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu wallahi sai yana ma Allah tasbihi da kuma gode masa yanzu wannan makirfon din yana yi bangon masallacin nan yana yi in ka hau mota in kai kaki wallahi ita tana yi amma walakin la tabqahuna tasbihu ba ka fahimta ya suke yin tasbihi amma dai suna yi to haka sai alqalu subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum qala qala ya adamu Allah sai ya ce ya adamu anbi'hum to ka ba su labari bi asma'ihim da sunayen wa'annan abubuwan ba anba'ahum bi asma'ihim lokacin da ya ba su labarin sunayen wa'annan abubuwan qala sai Allah ya ce alam aqul lakum ban fada muku ba cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi ni ne kadai na san abin da yake ya boyu a sama da ƙasa saboda kulla ya alamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah saboda wa indahu mafatihul ghaib mabudin gaibin ma a sa yake wa a'lamu kuma ni na san ma tubuduna duk abinda za ku bayyanar ku ku mala'iku amma tattumuna da abinda ma kuka boye ni na san shi inji Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a nan wajen daga nan malamai suka fara magana akan abin da ya shafi falalar ilimi malamai in kana bibiyar tafsiri za ka ga alwali masu yawa da ƙoƙarin ma bayyana sunayen abubuwan da aka sanar wa annabi Adamu. shi yasa ibnu kasir da ya gama yace to sahihu, annahu allamahu asma al ashya'a kullaha sarratiha wa sifatiha wa af'aliha hatta al faswata wal fusya ya'ani zawat al asma' wal af'al al mukabbira wal musaggira yanzu da annabi adamu zai dawo duniya duk abin da ake amfani da shi ba sai ya tambaye mutane da ya zo wannan kyamara ce to ya san yadda zai ci gaba da operating ɗinta saboda Allah ya ce wa allama adamal a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunayen abubuwa malam annuri yana nuna mun cewa lokaci yayi kuma ga babban malamin mu yana wannan majalisi na farko kun san akwai maganan harkar marayu ko eh naga an yi zuru zuru ne eh to za mu so alga ta malamin albarkaci wannan majalisi da 'yan kalmomi da kuma yi mana fatan alheri tunda na san idan malam ya kubuce yau da kyar za mu ƙara ganin shi don akwai yiwuwar malam zai shiga kafi gaskiya an gane saboda haka abinda na faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma ani tashi ne wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a zan tashi ne saboda mala ne ko eh wai saboda makirfin ba komai ba ba الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إذا الساعة ما يعيش Abu biyu na zo na farko in ji karatu in ƙaru na biyu kuma in ƙara farin ciki da wani marasa hular matasa wanda kuma aka kirka karatu na suna to su da suke cikin wurin duk awar da ba ta da irin wannan da awar sunanta babu sunanta ta ƙare don haka muna bushara muna godiya ga Allah kasancewar irin kune suke kewaye malamai suna duk inda suka zo domin ɗaukar karatu Fatar da nake yi mu yi ƙoƙari mu zo don mu ji karatu mai aiki da shi a don mu ji karatu mai gardama ko don mu ji karatu kawai wasu kwalwa ko mu ji daɗi a abin mu zo karatu don mai aiki da shi In ba ya da amfani in ba a aiki da shi mun gode Allah ta'ala da ya raya mu cikin wannan wata mai albarka har mun kammala sulsi biyu na wannan wata complete in mutunci da ɗan suka rage Ku cika kwana ashirin cikin watan azumi to so da yawa idan tafiya ce tafiya irin wannan sai a fara jin rauni kuma gaskiyar magana inda ya kamata a ƙara ɗaya ne kenan shi yasa Allah ya faɗa cikin cikin sai ne da goman da suka fi falala su ne na ƙarshe wanda ba haushe ke kira da murnar sallah ko ayi na marmari ayi na tilas to na ɗaukin sallah ɗin da za mu shiga a wurin Allah su ne mafi fita a cikin su kuma akwai dare guda wanda duk tsawon shekara babu wani garin da yake albarkarsa babu wani garin da yake alkhairinsa babu garin da shi ɗan yake wato bakin ciki da da hancinsa a ƙasa saboda ganin gafarar da Allah ta'ala yake rabo da falala da baiwa da arziki kamar wannan dare wannan dare Allah ya kira shi khairu min alf shahr ya fi wata biyu don haka shawarar da zan ba mu gaba ɗaya ita ce shawarar da wani limamin da su limamin haramin makka ya bayar a wata shekara cewa sama kanka wani aiki guda wanda kana fatan haduwa da Allah da shi kana fatan da yanzu kadar sare kana yi kun ga yau idan rana ta faɗi muna daren dawa daren ashirin da ɗaya to daga nan har karshen azumi kowane dare akwai yiwuwar ya zama shi ne daren lailatul qadar amma dai an fi ba da emphasis ga daren wuce na ganin nan za mu fuskanta da ashirin da ɗaya da na jiri ashirin da uku da na ashirin da biyar da na ashirin da bakwai na ashirin da tara amma ina laifi in ka ce yau da rana ta faɗi bayan na yi sallar magriba zan karanta ƙulhu wallahu uku yadda annabi sallar su ne ce kamar na yi ne kamar na sauke alƙur'ani sannan in sake karanta ƙulhu wallahu goma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ƙulhu a ahad sau goma Allah zai gina masa gida aljanna kaga akalla darare tara na tabbata na gina gidaje tara cikin aljanna a cikin su akwai guda wanda na gina gidaje sama da alfu shara sama da gidaje dubu talatin sau da duk abinda za ka yi a garin lailatul qadar za a ya maka shi ne dubu talatin amma da ƙari don Allah ta'ala ce hairun min alfu shara sannan ka ce kowane dare daga cikin dararen da lallai zai sadaka da naira ɗari kaga kana da tabbacin darare tara kayi sadaka da naira ɗari dare ɗaya wanda baka san wanne ne ba shi kuma kayi sadaka da naira ɗari sau dubu talatin to in mutum mai halin naira dubu ne ko mai halin dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma sannan ka ce wannan tarawihin lalle ba za ta taɓa ce ba Raka nan sha ɗaya ko sha uku lalle dararen nan guda tara ko guda goma na ɗora ba kai duk halin da ake cikin zai kaga kana da tabbacin dare tara ka yi raka a goma sha uku dare guda kuma da baka san wanne ne ba ka yi raka a goma sha uku san sama da dubu talatin ma'ana dai ka saba kanka wani jadawali na ayyuka alkhairi a wannan dare sannan ka sani waɗannan kwana goma na ƙarshe to su ne mafi falala su ne mafi rabauta kuma da alkhairi da arziki da rabo da gafara da aljanna da karɓa addu'a duk lokacin su ne saboda ka sha ɗabara ka dage annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan goma na ƙarshe suka shigo yakan daure yakan daure wato alin sa baya cewa, kun dai gane da ke malaman hausa ne malam da dattijai ne ke yawwa sannan ya tare wajen ibada ga azumi ga karatun qur'ani ga sauran zikiri ga sauran ayyukan falala iri iri na Allah ɗauke sarki ya sa wannan goma su zama su barka a gare mu Allah ya babu ikon ya aiki a tafiya su su ah, ganin cewa da yawan ɗaliban ilimi suna shiga itikafi sai muka jawo daurar da malam yake yayi alƙawari mana ta zo za ta fara daga gobe in Allah ya so da kwana biyar malam ya so yayi amma mun riƙe alfarma ya ƙara biyu zai sauke mana tajilin warqat na Abdullahi dan je a cikin kwana biyar awa goma ƙarfe biyu zuwa ƙarfe hudu a masallaci Abu Hurairah sannan kwana biyu da suka rage bakwai kenan idan dalili bai sa muka roƙe shi ya ƙara ba to sai ya sauke mana kuma littafin ah, shekul islam ibn taymiya fadailu ahli bait darajoji iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanda ba mai sauki tikafi ba karfe biyu zuwa hudu ne kafin a fara tafsirin yamma haka zaka iya zuwa a faka keken ka ko babur ɗinka ko ka tacca ko ka hau ka caɓa domin ka iso daidai karfe biyu duk inda ka yi a zahar karfe biyu ce maka anan a fashi wannan gara ƙasa ta hawa biyu idan ba da kubce ko sai da shi zai sake dawo amma dai muna fatar malam duk da yanayin nan namu na zafi da karancin ɗawainiya da hidima da shi da muka yi zai yi haƙuri ya zama akai akai yana ziyarci nan gari domin yan uwa ɗalibai ilimi musamman wanda matasa su karu da shi mala Allah ya saka maka alkhairi Allah ya maka albarka ya yi da albarka babu shakka su yi mara haihuwa mun gode ma Allah kuma da ya haɗa mu da kai ya samu ke cin wannan rabo na ilimi da Allah ta ta ala ya baka Allah ya wuce mana ire-iren su a nan gari da sauran garuruwan da su ba eh to magana marayu ta da tana hannun malam shi ne jagorar wani zabare sake rida masa al'amari wadda da ke faruwa da da sani can shekaru baya dan uwa shekaru da haruna gombe ya sunna ta wata sunna ba da sunna a garin nan shi da sai watan azumi ya zo banda ɗaya da kuma muna ayyukan alkhairi muna mu kama gajiyayyu da marayu da zawarawa da marasa lafiya da ɗalibai da sauransu to kuma muna wani aiki na gaban na ahli sunna wanda birnin zai ji cewa lalle ahli sunna suna motsi kuma wa'inda ba su da suna samu to kuma musamman ne marayu to tun daga wannan lokaci idan watan azumi ya zo daga tsakiyarsa muka soma yayi kuwa tsakanin al'ummar musulmi ahli sunna mu ce kowa ya ɗora nasa kuma mun san yawan da muke da shi yanzu yadda muke nan haka muke masallacin Abu Huraira haka muke masallacin Darud Da'awa haka muke masallacin malam musa lukuwa haka muke masallaci daban-daban cibiyoyi daban-daban a garin nan to inda kowa zai yi kokari daga sha biyar ga wata zuwa ashirin ga wata kullum ya dawo ya jefa ɗari biyu ya jefa 1000 miliyon da zamu tara suna da yawa Abinda da zamu yi da suna aiki alkhairi kuma yana da yawa marayun nan da zawara wannan da waɗanda suke da tsannin bukata suna nan a cikin mu kuma wannan watan da ya kamata a ce an samu falala da su ba su samu to a takaice kan haka ne muke gangami kuma ina jin an ma riga an fara ko abin da dai nake fata kada wanda aka bari baya ina ƙara maimaita muku Allah ta'ala ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da ka bayar zai dawo muku da shi ba abin da zai bace bane haka duk abin da ke cikin aljihunka in ka fito da shi ko ka fito da rabin sa ko ka fito da rubu'in sa ka tabbatar da nan da wani lokaci wallahi Allah zai maida maka shi kuma idan Allah zai maida maka ka bashi dubu biyu dubu biyu zai baka Allah ya fi karfin haka Allah ya fi karfin haka ina zaton ko gwamnatin Sokoto ka dan ɗauki galan ɗin zuma ina da ɗan kwanon dabino ka kai masa ina ga abinda za ka samu a gurinsa ai ba ka ɗan ba. in dai ya tabbata halastaccen ɗako ba haka ba ubangijinmu ya wuce shi duk abin da yake bayan mutu sa na farko to yadda ya faɗa ne مثل الذين ينفقون مالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة tashin farin dinki ɗari bakwai to kuma daga nan wallahi yudaiku iya yasha don haka ina waɗanda aka ayyana su ne ne wannan ce sai mun gan su tukunna to shi wanda yayi gaugawa ya sai nasa ne da farko to Allah ya saka masa da alheri kula kan gaba ka ka kana da ni ta wani kuka samu kudi a cikin eh? da kuka ayyana ne sai mun ga tashi tashi ana ranar tashi kai mana to wannan su uku sun yi sun zaga kai daga nan ka tafi a hankali don karka ka bari wasu dubbai su zaki da sauki to Allah kun yi ɗan karanta musu ayyuka don wani yanayi ya ƙara kamar nan eh? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول محروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله